Bulaguran da shugaban kasar Nijar ya gudanar a baya-bayan nan ba kakkautawa a wasu kasashen da suka hada da Morocco, Equatorial Guinea da Madagascar domin halartar taron shugabannin kasashe shine abin da ya sake farfado da cece kuce a wajen 'yan kasar ta Nijar waɗanda ke kallon wannan al'amari tamkar wata hanyar ɓannatar da kuɗin ƙasa a wani lokacin da kuncin rayuwa ke ta'azzara. Malam Ibrahim Kantama wani ɗan Nijar mai kishin ƙasa na jin ciwon wannan al'amari. akalla a wata zai yi bulaguro ba a yi ba ma ya yi bulaguro goma yanzu ka tattara waɗannan kuɗaɗe gaba ɗaya na bulaguro goma a sashi cikin matsala mara. ga matsala kuma a daga ƙara matsala shi ta hina ba ta da wani amfani ban ga amfaninta ba eh, ko da kuɗi yake zamawa to ina yake shekara nawa yana zuwa yana dawowa in ma yana samun kuɗa a da ya samu su mun gani a ƙasa ba ganin yawan bulaguro na al'ada ce ta shugabannin kasashen afirka a'a akwai shugaban kasa da duka hal ya man mandashi guda biyu sai ka lissafa bulagunan da yayi in aka tashi magana ta waya ma sai a yi ta ta kowace kasa tunda kai shugaban kasa ne. To ko wace hujja gwamnatin Nijar za ta bayar domin gamsar da waɗanda ke korafi a game da tafiye-tafiyen na shugaban kasa zuwa ƙetare? Alhaji Ibrahim Yakuba shine ministan harkokin waje. Shi balaguran ba kamar an yi shi ba balaguran ba yawon bude idanu bane duka taron da aka yi ko guda ba ka iya gaya mana wanda zai cewa bai da muhimmanci kamar an ce shugaban kasa ya sai wani taro sai ce to wanga wani taro ne in ka saurara za ka gane mahimmanci za ka gane ya zama wajibi ne a ce shugaban kasa ya je kuma ya yi magana gaban duniya wanga sai da ta karshe taron kasashe wajen kasa tamanin da biyar ne suka haɗu kuma cikin kasa tamanin da biyar na aka samu guda goma wanda aka ba magana suka yi jawabi gaban duniya to cikin wannan goma sai da aka sa shugaban kasar Nijar kuma duniya ta ji abin da ya ce ga kowanne muke a cikin Nijar ga abin da muke nan yi kokarin mu mu da kanmu dan mu da kasar mu kuma ga ku abokanmu na hulɗa da muke cikin duniya ga abin da muke jira gare ku kenan ka gani hulɗa tsakanin ƙasashe ta ba da wannan nauyi ga duk shugaban ƙasa wanda yake jin nauyin jagorancin shi sai ya kula da ya samu hulɗa sai dai malama ramatu wata ɗalibar jami'a na cewa yo in mutum ya yi ta su ɗin ma in ba sun tsaya sun yi aikin kasarsu ba su samu kuɗi ballantana in mun je a mu kenan gar mu tsaya mu yi aikin kasan mu mu samu kuɗi mu yayi kullum muna ta muna roko wani abin da mazauna ya mai ke korafi a kansa ƙasa mai alaƙa da yawan bulaguran shugaban ƙasa zuwa ƙetare shi ne, rufe hanyoyin zirga-zirga na tsawon awoyi daga fadar shugaban ƙasa zuwa filin jirgi. ta rana na ta morgu wanda shugaban ƙasa zai wuce aka tura mu cikin morgu an ka kile mu sai da ya wuce. wato gidan gawa. kwarai kuwa ai kuma ni da raina amma an ka tura mu an ka kile mu an ka ce su ya wuce abubuwan nan suna ɓata mutane da sai dai babu abin da za su iya dan hukuma ce kawai a kawo a jibga jami'an tsaro kai kace yaƙi ne ake. an tsara hanya eh, gaskiya wannan ajiba wa'annan matsaloli a samu mafita tunda in bai tashi gidan shi ba ka a tsai da mutane a bar mutane su wuce amma ana tsai da mutane lokaci na gabace kuma bai ma tashi ba wata rana a nan ministan harkokin wajen kasar ta Nijar na cewa ba ja a kai amma kuma halin taɓarɓarewar tsaron da aka shiga a yankin sahel ya kai matsayin da za a yi taka tsantsan wannan sai dai mu mu tambayi mutane su yi gafara su yi hankuri tunda na san lalle in yayi katari da kana da uzuri yana aika maka cikas to amma wanda kuka sa gaba kuka ba jagoranci ya yi daidai a yi hankuri in masu tsaron sun ce ya kamata a ɗauki wanga lokaci to a yi hankuri hakan amma shi wannan magana ta tsaro ce ni ba ni ba ne daidai in ba da mi yasa ko yaya ne ake yin ta. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.